matukan soyayya hakan ki ba na ja baya ina matukan soyayya hakan ka ba na ja baya na yi tafiya na nisa ba ni jin kira kan soyayya na toshe kunnuwa na na kulle sautin ki ne bi zai san hanya da ce da ke na yi Allah domin kina da kyawun na sunan ki sai kallo Allah ya bani ki zan yi ya, mata da sun gane ki sai su kauce sarauniya ke ce sarauniya zahirance zuciya kin sace na duba banga tamkar ba ke ce ke ce ni hasashe hakan ki zana zuciya akan soyayya akan ki na ja baya